الله الرحمن الرحيم أشكل لتاكم تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب زام تاشي زام مجلسين تقش أقوال السلف في أهمية السؤال في العلم وغنغن بغباتا سكر ألا يشاقى مسل الخير يجقنس في أهمية السؤال في العلم أجمد مهمان تنبيع عشين إلي dan ba a tambaya ba za a sami ilimi ba mutum ba ya tambaya ku daina ma ya يودر كنسا وقد أسير من السلف الصالح رضي الله عنهم أقوال حقيقة أن سامو دقم باتان قري الله يقاري الدادريس مغنغنون تدل على أهمية السؤال في العلم da suke nuni zuwa ga تنبيع tambaya a ilimi an ما maganganu masu tsada wanda kamata a rubuta su sannan kuma an tashi rubutun a yi a cikin abin nan kallon alhari ne a yada maganganu masu kima na tsohu abashan minha za mu dan yi tsakure kawai a ciki mu dan haska amma maganganun suna da yawa mutum yadda su littafin alfatih wal mutafakkir na limamu al-khatib ko yadda su littafin eh, ta'azimul fukiya na limamu ibn al-jawzi ya doki littafin adabu alfutiya eh, na al'imamu shahar jauri ko ya doki littafin aljami da akhlaqin rawi wa adabi shani na alkhadibul bagdadi da sauran littafai irin waɗannan zai gama ganganu masu tsada a game da muhimmancin tambaya a cikin ilimi shi alkhadibul bagdadi a cikin alfaqihul awwal mutafaqqih ya tafi akan halaccin ma tambaya kan abin da bai faru ba ya ɗauki ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya yi lalzina amurla ta sa'adu an ashiya a yanzu da lakum ta uku ya ce aya ce da aikin ta ya tsaya sun da an ce in tas'alu an hahi yunazzalu al-qur'an tubda lakum wata al-qur'an la yatanazzalu al-an saboda ya halarsa shi a fahimtar sa cewa a yi tambayar ma abin da bai faru ba mutum ya irin irin abubuwan da ake ce musu laukaniyat da tambayoyin da ake ce musu iljamat hmm? mutum ya ce da kaza zai faru kaza to ne hukuncin shi zai zama kaza shi alfarib logari yana ganin halaccin wannan amma malamai da yawa kuma sun tafi akan bai halasta mutum ya tambaya akan waƙi abinta ba bata afku ba ya bari sai ta afku mazhabin al-imamu malik rahmatullahi alaihi kenan in an masa tambaya shi ta hal waqa'at a ina ta afku ta afku in ba ka ce ba ta afku sai ce hatta ta ka sun mata sala ka dakatar da tambaya ta sai abin ya faru sai ka zo shi ka mun gane يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه har ruwaito daga shagiduna abdullahi dan mas'ud kamar yadda al-imamu ibn abdul rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin littafin sahihu ja'a a cikin littafin sa jami'u bayani fadlihi sannan kuma wanda ya yi ma littafin hakiki kuma ya ware wanda bai az-zahrani hafizahullah ya ce hadisi ne sahihi kai asali ne sahihi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ziyadatul ilmi lil abin da ke sa ilimi ya karu shine a ibtiqa neman sa hadisin da al'imamu ibn hibban al gusti ya waito a cikin sahihinsa annabi musa alaihi salam ya tambayi allah maɗaukacin sarki abu shida su yake su allah masa bayani yana da tambaya ta bakwai amma baya son abin ya faru to a cikin tambayoyin da ya masa ya ce ya allah man a'lamun nasi wa ya fi kowa ilimi shi ya ce shi Allah ya ba shi amsa shi ya ce allazi yaftari min ilmihi ilman nas shi ne wanda bayan ilimin su kuma yana neman ilimin mutane ya hada da nasa to shi ne zai zama a alamun nas hadisi ne hasan mala albani ya inganta ya ya hassana shi a cikin silsilar ahadisi sahiha ibn hibban kuma ya rawaito shi yana cikin kaya al-ibtira a zama kullun kana neman sannan suna cewa eh, abin nan zai daga cikin magabata yana cewa la ya zalu mar'u aliman ma ta'allam fa idza dhanna annahu qad alima qad jahil mutum da zai gushe ba kullun ilimin sa na karuwa yana zama malami matukar kullun cikin neman ilimin yake ranar da mutum ya ji cewa shi ya wadata ai yanzu ya zama malami yanzu ya zama shugaban jahilai kuma in kana neman shugaban jahilai shine mutumin da ya ya gama karatu shi kenan baya neman ilimin wasu malamai ya tsara da nashi hanyar munazara da su ko ta hanyar ma ya je makarantar su ya zauna ko ta hanyar bincike a cikin littattafai in duk waɗancan biyun ba za su samu ba wa daukul ilmi su'alu sannan kuma ana samun ilimi ne fa ta hanyar ta hanyar tambaya kun gani ko ilimin da karuwa ta hanyar littafa neman sa wa daukul ilmi su'alu sannan kuma ilimin gabaki ɗaya ana samun shi ne ta hanyar tambaya in ki tambaya za ka sami ilimi ta'allam ma jahil wa amal bima alim ibn mas'ud radiyallahu anhu yace ta'allam ma jahil abinda baka shina ba ka nemi sanin sa abinda kuma ka shina shi ka aiki da shi wanda ka sani ba ka sani ba ka aiki ka nemi sanin sa wanda kuma ka san shi ka aiki da shi shi ce na sai Allah ya taimake ka ya Allah ya taimake ki ke wannan ga baki daya ibn mas'ud radiyallahu anhu dama ibn malamin suna cewa kalamu salafi qalilun kasirun fawaidu ka ga wannan yanzu da zaka zo kai ta sharhi sai ka rubuta wani littafi mujalladi guda game da wannan kulin na ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa qala al-imam shihab sannan babban malami al-imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri rahmatullahi alaihi yake cewa inna ma hadha ilmu khaza'in wannan ilimin ba taskuka ne shi a cikin taskuka yake eh, taskuki khaza'in jam'u khizana eh, khizana taska eh. wa taskuku hal mas'alatu abinda ke buɗe maka waɗannan taskocin ka ilimi mai yawa al-mas'ala tambaya in ka tambaya sai ka sami ilimi da yawa yanzu tambayoyi nawa aka yi muka sami ilmuma da yawa a qur'ani ga yana yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka ya shi nan hmm. wa idza sa'alaka ibadi in sa'ala sa'ilu hmm. shi ga an yi bayani ko da tambayar ma ta jawo tsulu ne ta jawo bau to za ga akwai dai fa'ida a ciki kaga an ce sa'ala sha'ilun bi azabin waqi Allah ce lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij kaga lil mu'minina fa lahu dafi' مفهوم المخالفة كده للكافرين ليس له دافع فمفهوم المخالفة للمؤمنين له دافع sai aka ci gaba da lissafa abinda mummunai za su tunkula azabar Allah daga kawunansu ko وقال الإمام الخليل بن أحمد الإمام الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد اسم لستة أشخاص سونا متشدني أئلني وإذا أكف لا أكف تالي كافي تجيك بنتك وعيتك وند بيقوك فسني شين الفغاهي البصر الإمام الخليل بن أحمد الفغاهي البصري هو واضي علم العروض وشي في شعره malami ne na lugha sannan kuma malami ne na ilimi masani ne sosai kuma da kawai a lugha kawai bai yake hmm. malami ne sosai al'ulumu a ilmo ma an sa cikin makullai jamlock padlock wasu alatu mafatihuha su kuma tambayoyi da mutum zai rike yi to su ne mabudansu hmm. wannan da asar ne shahihai ganganu ne hai وشن تدين داينا آه، الإمام أبو القاسم الجراح يتكب شلتات ان شاء شلتات آه، ان شاء عشان آه، من جزء إناشا حقيقة الشيخ أبو اسحاق الهريني حفظه الله سنة الإمام أبو نعيم يعطي كل شيء سنهلية الأولياء وطبقات الأسلياء سنة ابن عبد البر يعطي كل شيء سنجاني وبياني الإيم وفضله shi kuma ashirin na uku yana shan sami bayanin ilmi fabiliyyi na ibn abdullah wa qala al imam wahab ibn munabbih sabba al imam al ya ce al imam wahab ibn ta bi ne wasu suna ganin yana cikin sahabbai amma ba sahabi ba ne shi dai muhadrami ne mun sha wata rana mun tsanta da bayanansa yana cikin malaman da suka ce cima ceci ɗaliban ilimi a zamanin su daga bin kaɗi da hawa rigawa bibiyan tawa ya ceci mutane da yawa daga shiga da shiga akwai wani da ake ce masa abu shamr zu khaulan abu shamr zu ya samu kansa a cin aƙida abin nan kawari za su fara masa mukasalat suna aiko masa da wasiku cewa sun ji labarin yana ɗaukar su yana kai gwamnati a matsayin zaka to ya sanya wannan zaka ta shi kan Allah ba zai an ta ba ya zo ya ba su su kare ne bayan Allah da ya cancanta a ba su zakka ka a ba gwamnati to shine aka sa'a wani abokin shi ya dauke shi ya shi wajen wahabu bin munabbi wahabu munabbi ya tattauna da shi duk da baki ɗaya sai da zuwa abin nan abu shamir zuwa khawdan sai da ya zufa kuma duk waɗannan miyagun aƙidin suka fara ne a zuciyar shi yana da maganganu masu kyau wahabu bin munabbi sai dai na daga cikin waɗanda suka shahara da ruwaito isra'iliyat musamman a babin tafsiri yace husnul mas'alati nisful ilmi kan tambaya to rabin ilimi ka kai kanka za ka yi dukkanin mu nan za mu yi waɗanda suke makaranta suke zuwa makaranta a musu jarabawa sun san husnul mas'alati nisful ilmi jarabawa na an tambaya na musu kuma ka gane komai kenan ko ba haka bane amma ka ka karanta tambaya ta biyu ba bayani tambaya ta biyu ba bayani tambaya ta uku ba bayani a kuma an ce an sa five questions kuma tambayoyi bakwai ka karanta uku ga baki ɗaya ba bayani kuma kila a ce number one composite applied question ce kuma an za applied question wahala amsa gare ta ga bangarorin da suke yin irin wannan to kaga kowa ya da husnul mas'alati ya shi tambaya mai kyau shi za hatta a jarabawa ai ai jarabawa malami yayi shauki shauki a cikin wata kasidar sa da wasu yara suka je suka kashe kansu suka je suka hau kwanjiri kun san kwanjiri ko ni kwanjiri ya faɗo Ibrahim ne kwanjiri kuma kullum fa sai ka saka shi ba to ka gani yanzu na bude mishi hanya ne ya kankan jirgin kasa karfin jirgin kasa mana suka je suka hau suka mutu an yi musu jaraba mara kyau a masa ne shauki ya wata kasida eh, ya tuwamki hane sha'abatu wata'atu shadda hafi ilmi ustazun nakir kan yadda waka ta ko ya ce la'ara illa nizaman fasidan shakkata al-ilma wa arda bil usar ce daga cin dalilan da ya jawo yaran nan suka je suka kashe kansu wamtihanin sa'abatu wab'atu wani malami ne aka samu ya take tambaya ya murje ta kafin tsiya ya rubuta ta ce shadda hafi ne ustazun ya ce wani mugun malami ne ya shirya tambayar inji to irin wannan yake la'ara illa nizaman fasida yake tsari ne a ilimi yake shattal ilma watsa ilimi yace wa arda bil usar sannan yana halakar da iyalai to kaga tambaya mai kyau nisfu da ilimi wa rifqu nisfu da ilimi sannan kuma tattausawa ka gani ko yin abu da taushi shi ma rabin ilimi <laughs> ilimi ne yin abu da taushi cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba duk abin da za a same shi ta rifku to baya halarsa ka zo ka kawo zafi a ciki a wawware shi cikin sauƙi wasu ilal imamul asma'i an an tambayi babban malami al-imamu abdulmalik al-asma'i babban malamin lura babban malamin lugar larabci bimanil tamanilta da me ka samu abin da ka sama na ilimi qala bi قال بكثرة سؤالي وتلقفي ash-shuhuda kace na sami ilimi ne bi kasrati su'ali saboda yawan tambaya ina yawan tambayan malamai na wa talaqqufi al-hikmata ash shuhuda sannan ina bibiyar duk inda wata hikima ta gudu to sai na je na nemo ta dama ai sun ce al-hikmatu dallatu mumin la yashu hadisan ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce mai kyau cewa duk hikima tubatacciyar dabban mummune ce aina ma waje da ha'a a kada biha duk inda ka ganta ka kamo kayan ka dawo ta kace ko da wasu sun sa mata wani suna to ya suke ta kace kai ne kake da hakkin hakkinta naka ne wannan abin ka ɗauka kai aiki da shi kaga talaqqufi al-hikmata ash-shahuda an ce alhikmatu ana nufin ilimi ne amfani salaban wa amalan wa nasha a wajen neman sa da aiki da shi da kuma yaɗa shi to shi na ake ce masa alhikma yuki hikmata man yasha wa man ta faɗa da utiya khairan tafiya wa qala ibn al-arabi shi'ran wani babban malamin lugha da ake ce masa ibn al-arabi wannan ta ubaku tarjumar sa يدعى كشو وسل الفقيحة كن فقيحا مثله من يستمع علما بفقه ينهاري وتدبر العلم الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر وسل الفقيحة كتنبيا مثلا ذكه كن فقيحا مثله أنا قانا أنا تاشي كما أنا ذاك ذمك مرشا da san ana ce maka mutafakihun shi kai ma من يستمع علما بفقه كل مسلم بكي ke saurara ilimi ta hanyar fahimta ولا mahari wallahi ya kwari بين العلم والفقه عموم وخصوص العلم أعم من الفقه والفقه أخص من العلم كو أنا إيه شيء متن عالم أما وليس بفقيه ودقلنا الفقه جيني ببرن وتدبر العلم الذي تعنيزه ka rika dabburi titi ne a game da ilimin da kake kula da shi kake nema la khaira fi ilmin da ta dabburi babu il amfani ilimi babu alheri ga ilimin da babu dabburi babu tintintini game da shi idan an baka mas'ala a ta ilimi ka yi kokari ki talbibita ta kaga kai ma za ka iya fito da wasu abubuwa daga ciki in ka gano wasu abu a ciki sai ka rubuta su a takarda a matsayin fawa'id ne naka ka aji ana nan ana nan ana nan za ka iya kama malamin ka tabbatar maka cewa gashi kai ma a cikin ka gano sannan in ba kama malamin ka kila kana nan ana karatu sai ga an faɗi waɗannan abubuwan da kai shi ke nan ka samu sabaki ka samu tasabbuci shi ke ka ga tadabburi shi amma wani kashi shi ilimin sa kawai ilmul aba'ir ilimin raƙuma yake da shi babu cini babu komai me yasa aka ce nimul aba'il raƙuni ne yau in ka aje shi a nan shi a nan zai ga kwana to shi ke nan a nan zai yi sannan na ba da labari wai in za ka fara ba shi abinci ba sai ta zo da kaya kullum kaya ɗaya za ka rika sawa wanda wa alamu ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne wai in ka canzo kaya wata rana to ka shiga uku in ba ka wasa ba sai dai ya kama nan ya wurga ya kasa ka wasu kuma suka ce kullum in ka sa babban sai ka zo gaban shi gaban shi za ka sa ba ku zo wannan hikayoyin game da raƙuma abla yanzu zuwa ne libili ka kula to akwai ayoyi a game da raƙumi wannan ni jijji ne ban karanta ba gaskiya samitu wa ma karatu to shi yasa kace sun suke cewa abin nan hu ka ilmi al-aba'iri ilimin mutum ya zama irin na rako ilimin kawai shi kenan mutum ya tsaya cak janibi na amfanin jumuri قال الإمام أبو عمرو بن عمرو بن العلاء البشري الإمام أبو أبو عمرو بن العلاء البشري ليه ثم لمن قرآني وأما الإمام المازني صريحهم abu amrin al-bashri fawaliduhu al-ala shine gashi na abu amu ibn al-ala ba kun san kun san malamin malamin khalilu shi boye a gaban shi jita ne shi boye jikan shine ana hau kai malamin ba kana ganin shi baka taba jin ana fadin sunan shi ba ko baka san ilmul qira'at ba wannan abu amrin ibn al-ala kakan shi boye ne ana hau tabi'i ne shi babba to shi ne to shi abu amur ibn al'ala al'imamu zahabi ya masa tarjama ne ko a cikin shi yawa alamin nubala haka a cikin littafinsa binnan tafkiratul huffaf haka a cikin littafinsa tabaqatul qurra ya masa tarjama ne tsawo dan malami ne awwalul ilmi samtu yace ilimin farko mataki na farko shine a ilimi kai shiru in ka je inda ake majalisi na ilimi to kai shiru ina jin na kawo maganar al-imamu ibn hazmin a cikin littafin sa al-akhlaq wa da ya kawo yadda ake zama a majalisin ilimi yace in ka je majalisin ilimi imma an taskuta sukutal juhali yace in ka je ka zauna zaman jahilai zaman wanda bai sani ba to farko idan ba ka da asabt har qur'ani ya ce wai za ka wai za ku ri alquran fastani ulahu wa ansitu to saurari shine matakin farko na samun ilimi idan ba ka saurara to me za ka gani hayaniya wasani husnul istima na biyu kyakkyawan saurari kaga cin shiru aka ce mutum zai iya shiru amma ba saurara yake ba يقرأ رسالة الحمار أه؟ هنا كانت وثيقة جاتي ولا يدرى ماذا يفهم حسن الاستماع نبي شينا والثالث حسن السؤال نأخو كما شيني كتاوة تنبايا أبن دبق جاني بطو أنا يا على السيكي تنبايا والرابع حسن الحفظ سننسيك sai kyakkyawa haddacewa حاجة can mai munafukai suke wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم in sun zo ba sauraron manzo Allah su sama suke ba yana magana suna can suna ba saurara suke ba hatta idza kharaju min indika in suka fita kuma qalu ladina utul ilma sai su rika ce mummunai masu ilimi ba mata tsada ba, dole ne ya ce ɗazu kage da za a tambaye su ku kuna ina me amsa ga lam nasmut wa lam nuhsin al-istima' ba mu saurara ba ba mu shiru ba mu kyau da saurare ba mataki na hudu husnul hizzi kyakkyawar hada idan ka ji abu kai tambaya aka faɗa maka ka haddace ba fa ilimi ba hadda duk wanda yake tsammanin zai ilimi amma ba zai haddace abubuwa ba to ya daina gara kansa ba zai karatu ba al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi na littafi al-hafsu ala hijz al-ilm in ka karanta wannan littafin dan karamin littafi ne mutum zai iya masa jalsa daya zama ɗaya ya karance shi a ciki ya kawo tarihi da labarukan mahaddata farko sai da ya kawo mai hadda abubuwan da mutum ma zai rika ci su taimake shi a hadda hmm. alamomin waye mai hadda a halittar shi hmm, ya kan shi yake hmm? ya idanuwansa suke ya goshinsa yake biya ta kawo me kuma mutum zai rika shi sannan ne yake taimaka a aikace a wajen hadda wallahi abin da zaka kama wanda yafi karfi a ciki shine yace yake cewa aula aula ma yu'inu ala al-hibzi at-israr yace babban abin da yafi taimakawa a wajen haddace abu shine kai ta maimaitawa kaga wannan duk da gama ciye ciyanka in ka gama ciye ciyan da haka kila ma kai kiba ba kuma tana daga cin abin da ke hana mutum ma kila hajja in yi wanda mutum ya je mai koya mishi yawa a jikin shi ba shi ke nan sai shi ta doshe ba eh? to amma kirari shi ne babba maimaitawar nan ita ce abu ya kawo kisoshi da yawa ya kawo wani malami eh, yana da baiwarsa a wata ruwaya kuma aka ce wata tsohuwa ce a gidansu ya zo yana ta karatu yana nanatawa su wannan sai suke cewa ai hafista ta da shi ya isa haka nan ni ba ai bi tikirari kad hafisti na na ta da kake nima ga shi hannu maimaita shi ke nan sai kane ka bayan kwana biyu sai ce a idi li ma hafisti sai ki maimaita mu abin da kika maimaita na sai wallahi kad na shi sai ce ukari za ukarriru kai la yusiba ni ma asabaki shi ai saboda kai abin da ya same ki ya same ya same ki ya same kai abin da ya same ki ya same ni shi yasa nake nanatawa ya tawo ya ce magabata wasu kan maimaita abu su ɗaya don su haddace wasu su saba'in na su hamsin don su haddace kuma ka je ka tambayi tsofaffin alamomin alkur'ani da ake da shi wanda za ka ji haddace yanzu nan za ba ta samun damuwa za su ba ka labarin shi hadda da aya aya suke hadda ba mu zai yanzu sai a biya mutum shafi goma kenan sati ne zuwa zan kawo shi ya zo ya zauna bir bir bir bir bir bir bir bir a mishi gyara yakin da za a mishi shi kenan a cikin kaje ka gyara da shi da malamin duk halallu ne kawai lalaci kawai ya zo mu mutane shi ke a shi kaje suka gyara shi kenan shi mutum zai ce ya gama hadda kuma ya haɗa fa wai yana yaɗawa wai ya ga shi mun na gama hadda ko ya sa a facebook shi ka haɗu da shi sai ka ce to ai yanzu sai ka zo in yi maka in yanko maka waje kaza sai ce ai yanzu nake muraja. wallahi wannan bid'a ce a hadda kun ji na rantse muku da Allah bid'a ce a hadda ba wata hadda da za a zo a ce ba da muraja'a take tafiya ba haddan magabata da muraja'a su tafiya ko ka gama haddu ka gama kuma wace me muraja'a shin sai ko yana muraja'a wuce muraja'a ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris ya ce yana son ya tafi wajen wani babban malami makka karatu baban shi abu hatim shi ya ce masa a kai ƙwa'ana ya ce sai ta yi hadda sannan za ka fara koyan hadisi shi kenan ya zauna ya yi hadda ya hadda ya hadda ya zo ce baba na gama hadda ta yake ka gama hadda ya yace to yace hatta ta ummana fi ramadana yace shi ta yi kiyama ramadan da mu kai ne ka zama lima in ka isa kuma haddaci ne ka shiga ka ja sallah sallar sallar kiyama bulaili ta ramadan ka faro kuma daga farko ba ka yi tsantsinta ba ku tsintsince shi nan ya hadda ya zo ya kai hadda kai sauka abin nan nashi ya ji kyan komai ya daidai shi ce to al'ana da ce yanzu na ba ka izini ka tafi maka da garin mu ne ka tafi maka ina zuwa shi izi ya tafi da malamin ya rasu amma ya asara ya asara ba ka ga husnul ke kenan kyakkyawar hajja mutum ya zauna ko shekara za in kai in kai in kai kirarin abu ka haddace wallahi za ka iya tuno abin da shekara kaza ka yi shi kuma baka taɓa duba shi ba ba ka duba kai wata rana sai ka ji dalilin ka kawo shi ya zo sai ka ji kawai ka kawo wal khamisu nashu inda ahlihi na biyar kuma shine yada ilimin a wajen waɗanda suka cancanta a yaɗa musu inda ne inda ahalihi yari ne ke ka zama malami ka yada ilimi ka boye eh, ka boye in ka boye ilimi shi Allah ya manta da kai shi sai ga zama jahili a cikin al'umma kamar ba ka da ilimi shi wani wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi mai albarka dan kadan kuma yake da himma sai ya karantar da mutane sai ya fita akwai mutane da yawa waɗanda za ku same su suna da karatu amma ba su karanta da kowa sai ga al'umma ma ba su san su ba kuma Allah ba zai samu karatun su albarka ba Allah shi ne kafin mu kun mahallin shahidi shine a cikin magana Abu Amr ibn al-Ala nan ya dunkule mana komai ne na ilimi na uku ya ce mana ne husnul su'ali Allah ya taimake mu Allah ya sa mu zo muna da husnul su'alin nan sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله